you kallon mu barkamu da warhaka mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwancin mu a yau shirin kasuwancin mu a yau kamar da ka sani shi ne da kai gayyato ƙwararru kuma da manyan 'yan kasuwa domin yi mana bita da shari'a akan fannin da suka shahara a kai kamar da ka sani suna abdul basu tama wanda nake kasancewa da ku a cikin wannan shirin a da yaushe kuma yau ma ina tare da wato babban bakon nan namu wanda muke kasancewa da shi a cikin shirin da dama wato ba kowa bane face comrade sa'id sambo kaftan wanda tare da shi ne za mu tattauna a cikin shirin a yau to sai dai kuma kafin shirin ya ɗora a dakace mu. barkamu da masu kallon mu cikin shirin na kasuwanci mu a yau kamar yadda kuka ji dai yanda na yi muku shimfiɗan shirin yau na tare da comrade za mu kasance a cikin shirin na kasuwanci mu a yau inda za mu tattauna akan maudu'ai masu matukar muhimmanci za mu yi magana akan wato muhimmancin kasuwancin mata sai kuma mu ƙara duba wato bambancin kasuwancin matan arewa da na 'yan kudu sai kuma mai magana akan wato karancin kuɗi wanda ya jefa wata al'ummar najeriya cikin wani haufi a daidai wannan lokaci yayin da kuma za mu yi magana akan yadda kayan abinci da na dabbobi suka faɗi warwas a jihar yobe kuma da ina maka barka shigowa cikin shirin na kasuwancin mu a yau. Amma sai barka da waraka ya aiki. Alhamdulillah ya yanayi kuma. To alhamdulillah zama da jama'a. Da fata an yi zaɓe lafiya. To an yi zaɓe lafiya mana ma Najeriya fata alkhairi. Ka san fa yanzu mutane amma kamar magana kuɗin ma an fara manta kowa kan shi ya zaɓe ko siyasa ke ta yi. Ana ta zambarwar siyasa. <laughs> Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi. Amin amin ya Allah. To ka ji yanda muka yi magana a shimfiɗa shirin. Za mu fara wato duba muhimmancin nan na kasuwancin mata wanda idan muka duba wasu matan sun mm. ta'allaka ne akan wato abin da ake kira turanci da complete housewife haka za ga wasu mm. kawai su ba su da wani dabara da su dan taimaka wa mijinsu suna zaune ne eh, kawai suna zaune in ya kawo a ci in bai kawo ba sai dai a zira ido to me za ka iya cewa game da wannan maudu'i na farko musamman idan muka duba ta yankin nahiyar wato arewacin Najeriya mm, to alhamdulillah kusan kaman wannan maudu'i ne wanda babba wanda eh, ya kamata mu yi godiya wa iyayenmu mata hmm. na afirka da arewaci da ma kudancin najeriya gaba daya domin kamar da ka faɗa a baya akwai mata matattaki da dama da suke zaune ba a ware jinsi ko kuma kabila ko addini duka ɗaya ne hmm. da musulman da kiristoti ɗin da farari da baƙaƙen kowane duk wanda ya da gudumawa hmm. wa miji ko kuma a cikin gida ba wai lallai mace sai ta fita waje ta je kasuwa ba hmm. shine yake determining kan cewa wai ta wani a cikin gida akwai matan da suke juya kudade masu zuwa hmm. suke harkokin kasuwanci da yawa a cikin gidaje amma fiye da ma waɗanda suke zaune a suke kasuwanci a waje to abin da nake so ka ka gane anan shi ne godiya ya iyaye mata sun kasance wa'inda ake gani suna da rauni amma sai gashi sun mamaye kasuwancin afirka ko kuma najeriya ko arewaci abin duba anan shi ne sai ka ga an fara zuwa kankankan tsakanin mata da maza wajen yawaitan su a harkan kasuwa ba ta bangaren da ba sa duba zai kamar mu a arewaci misali hmm. zaka samu yanzu in ka shiga kasuwannin ƙauyuka za ka ga kasuwannin ƙauyuka da ake kai dabbobi hatsi da duk abubuwa ga da mata a cikin wa'annan kasuwanni hmm. da su ake cuɗanya an ka zo kasuwannin cikin gari wanda za ka je kasuwa cafin ga mafiya wasu abubuwan ba an ka je a hannun matan ake siya sai zama kuma abin mamaki abin sha'awa shine sai matan kudancin najeriya da matan arewacin najeriya sai suka cakudu ma in ka shigo kudanci zaka ga matan hmm. a cikin matan hausawa da matan eh, matan hausawa da kudanci suna haduwa suna haka kuma ka zo arewaci zaka zo ka samu su ma matan kudin da matan arewa suna haduwa suna kasuwa inda ake dan samu ah, bambanci shine wanda suke kowace bambanci suke kawo kowa kowace tana kawo irin abin da ta kware a kai hmm. wanda kuma kasuwa yake nema wanda al'umma suke nema shine in ka shiga kasuwa zaka gani yanzu misali zaka ga mata na kudancin najeriya mm. za gansu da kasuwancin wasu doya garin kwaki manja mm. kayan ganyayyaki haka wanda suke amfani daban-daban suke amfani da shi in ka zo ta bangaren matan arewacin najeriya za ka zo ka samu su ma za ka shinkafa za ka ga gari garin masara za ka shinkafan tuwo za gan su da man gyada za gan su da kuli-kuli za gan su da su gyada wasu abubuwa wanda irin al'adun da yake wajen suke kawowa za ku kuma masajen ma mm, wanda za ka ga kasuwancin kuma wanda suke mu'amala da su wajen kasuwan za ga maza ne wanda kuma suna taimakawa wajen bunƙasa kasuwanci domin duk inda ka je ka samu mace take kasuwa ba ta rera cewa sai ta samu babban jari sannan masu ƙananan ƙarfi suna samun sauƙi wajen zuwa siyan abubuwa wajen za ka a ɗan teburi kwaɗi sa ga wata ta aje ɗan abu ƙanƙani haka wanda kuma mai dan kankanin kuɗi zai zo siya madadin sai ka hau mashin ko mota ka tafi wani waje ko kuma ka je wani waje mai nisa mm. sai ga wata zuwa an saka shi a dan anguwa ko a kofar gida tana kasuwa so abin da muke so a gane a nan wajen shigowar su kasuwa eh, nasarorin da suka kashi ne suna da yawa wajen bunƙasa kasuwancin da suka yi domin yawan da ake nufi shine suna kawo ci gaba a harkan kasuwa wanda ci gaba da suka kawo nan ya taimaka wajen abubuwa da dama hmm. wajen rage sauki wajen kawo rage saukin da nake kashi nake kashi ne samun sauki wajen samun abu a wajen su cikin sauki sannan hmm. kuma ƙara haraji samar da haraji wa gwamnati da nake tallafawa mazajen su eh, idan aka zo wajen tallafa mazaje su kansu matan in ka duba za gani abu ba sai saka ga bayan saukin da suka kawo sannan haraji da suke sawa gwamnati sannan shiga cikin harkar kasuwar da ake gani maza ne ya kamata su yi hmm. sai kuma saukin da ka kawo na mazaje ga yara mafi yawan matan da kake gani da ba su zauna a cikin gidaje suka dogara ya miji ya kawo musu wani ka faɗa a baya ba sun fito suna kasuwanci mafi yawan su akan cewa widows ko zaurawa ne hmm. ba su da mazajen sun rasu hmm. wazon ko mazajen ba su da ƙarfi ga yara yan makaranta a jikinsu ga marayu a jikinsu suka ga cewa ya dace su shigo su yi gogayya da maza wajen harkan kasuwanci hmm. kuma suka zo suna ba da gudumawa abin mamaki arba sai ga mace akan roka an je kasuwar doya an sayo doya a kudu a ta inda yake za zai ta tafi kudanci ta zo arewaci hmm. su ne kasuwan plantain wannan ayaba manyan manyan ayaban nan su ne ke harkan ka gamsu duk ko ta inda maza su ya su bi dare su bi rana suna kasuwa saboda su taimaka wa mazajen wanda mazajen suka mutu suka kuma su taimaka ƴaƴansu hmm. da wannan kasuwanci albuba su suke biyan kuɗin makarantun ƴaƴa suke ciyar da kansu suke biyan kuɗin gidaje ƴaƴansu har suna gama jami'a sannan suna wadatar da su da duk abin da za ka samu su aurar da 'ya'yansu su samar da duk abin da ya kamata na ci gaba hmm. a wannan kasuwar da kake gani idan ka tafi duk kasuwannin ƙauyuka da kasuwannin birane ga daga mata sun da in ka je ta kudancin najeriya abin burgewa abin mamaki sai ga mace akan teburin fawa hmm. ai maza za su yi aiki a mata maza aka sani a arewaci hmm. suke yi amma ka je kasashen yarba za ka ga mace tana fawa da wuƙaƙe kamar da maza suke a arewacin najeriya sora kuma kasuwancin shekara da shekaru mata ke sayar da nama yanzu kaje duk kasashen yarwa a gani bangaren yamuri ma za gani mu ne a arewacin Najeriya matan sai dai in a dafe an dafa ne an yanka zo su siya su dafa su sayar da shi abinci amma ba su hawa teburi kamar so kaga wani abin alfahari ne a ce mata ba su da suka zauna ba wajen taimakawa mazajen su da ƴaƴan su wajen kawo kuma bunƙasa kasuwanci a Najeriya ma gaba daya hmm. saboda haka kaga in har mata su shiga wancan harkar na sannan kuma su zo suna sayar da doya suna sayar da shinkafa suna sayar da duk wani abu sannan matan kudanci za su ɗebo manja daga kudu hmm. su kawo sannan kuma su kawo garin kwaki su kawo alabo sannan matan arewaci za su kawo kuli-kuli su kawo man gyaɗa su kawo shinkafan tuwo su kawo shinkafan dafawa sannan su kawo wasu abubuwa waɗanda gargajiya abubuwan gargajiya da ake yin su a arewacin Najeriya to saboda haka ni abin da na duba shine gudunmawar da mata suke badawa a harkar kasuwa sun zo kaman kusan kashi hamsin da hamsin fifty tsakanin su da mazaje saboda in ka shiga harkar kasuwa za ka cewa matan kusan kaman wani wajen ba sun fi maza yawa to a kamar idan muka duba wato bambancin kasuwancin matan hmm. kudu da na 'yan arewa haka za ka ga cewa hmm. da gani babu tambaya za ka hmm. ga cewa idan ma ka duba tun farko su daman kamar sun fi ɗaukar kasuwanci ko kuma an ce a da arewa dai ba a san mata da shiga kasuwa ba sosai sosai sosai wanda yan kudu wannan ya zai ya kake ganin bambancinsu musamman idan muka duba ta bangaren yadda su za su inganta kayansu ko kuma mu mm. duba mata yanayin yadda wa'annan bangare guda biyu suke inganta kayansu da ma yadda suke sarrafa abubuwansu mm. wani irin bambanci ne tsakaninsu idan muka duba eh gaskiya bambanci akwai bambanci sun ma matan arewa fintin kauta wajen bambanci a wajen wani bangare wani bangare kuma za mu iya cewa suna tafiya daidai mm. a arewaci akwai mata wa'inda kusan kamar misali kamar in ka ɗauka kamar arewa ta tsakiya da arewa ta yammaci da arewa ta gabashi hmm. so in ka zo ta arewa ta tsakiya na ka ɗauko ilori kogi niger nasarawa hmm. benue plateau zaga matansu suna shiga cikin wannan harkokin tintini kamar da matan kudu suke amma ka ɗauko arewa ta yamma ta nan ka ɗauki kaduna kano sokoto zamfara hmm. ba kowace mace za ta fi shigo kasuwa ta yi harkokin nan in ka ɗauki arewa ta gabas su ma kaɗan ne daga cikin matan suke iya wannan gogayya hmm. to matan kudu gaskiya sun yi zarra wa matan arewacin najeriya wajen cuɗanya wajen shiga harkar kasuwanci tun farko amma harkokin da kuma suke gogayya ko kuma a ce matan arewa ta wani wajen za su iya finsu shine harkokin da ya shafi harka na kasuwancin cikin gida hmm. ko kuma international business matan arewa ma sun kware wajen wannan abubuwan da ya shafi kamar misali yadudduka gwalagwalai hmm. wasu abubuwa wanda ake suwa daga kasa da kasa da kayan irin da in ka je mu a arewa zaka muna da hajjoyi irin wanda suke zaune a cikin gida hmm. zaka tana harkar zannuwa gwalagwalai abubuwa wanda sana tana sayar da abubuwa a cikin gida sosai wanda ba sai ta bude shago wasu kuma suna da supermarket haka suna da shaguna wanda suka bude kamar da matan kudu suke kai to kaga matan kudanci a nan abin da ya danganci kasuwancin kasa da kasa da kuma kasuwancin kayan sawa da kaya irin na dinke dinke hmm. matan arewaci da matan kudanci gaskiya za su yi kankan kowanne suna yin wannan amma matan da suke gwagwarmaya na a hau mota a shiga kasuwa ka gansu a kasuwan doya ka gansu a kasuwan sai ka gansu suna cuɗanya ko ta ina matan kudancin Najeriya sun sun kasance sun jima cikin wannan harkan fiye da matan arewacin Najeriya mm. matan kudanci sun dan wa matan arewa yanzu ne matan arewaci za ka ga suke sa kansu cikin irin wannan abuwa amma kamar matan nan arewa ta tsakiya da muka yi magana birnin bitcoin yanzu ake cewa misali hmm. daga eh, kwara zuwa nan plato za ga suna cikin waɗannan harkokin saboda haka bambanci tsakanin tsakaninsu shine ta bangaren kasuwancin abubuwan ci abubuwan da abubuwan da ake amfani da su yau da kullum su ne abin da ake abinci da su ba ta gudanci gaskiya sun yi dominatin kusan kusan yawa a cikin wannan harka amma ta kayan sawa da kayan mu'amala na kawa ko wasu abubuwa gaskiya da matan kudancin Najeriya da matan arewacin Najeriya kusan kusan za iya zuwa kamar 50-50 kowanne suna yi don yanzu ka shiga in ka zo yanzu ka je Kano misali mm. zaka ga mata suna zuwa Dubai indiya america ina suna zuwa kasuwanci haka kuma in je kudancin najeriya suna ga suna wannan kasuwancin suna fita kasashen waje suna kawo kayayyaki wasu kuma matan za ga ta hmm. manhajar whatsapp suna saka hotunan kaya eh duk wanda kake so sai su yi amma oda a kawo maka tabbas eh to ku ka san yanzu kusan za mu iya cewa kaman mata kusan yanzu suna so su masu su kwace harkokin tallace-tallace a mahajan yanar gizo yanzu misali da inda ka juya zaka ga kayayyakin a bayan su zannuwa leshi ɗanke-ɗanke kayan abubuwa kowace kudu da arewaci gaba ɗaya suna sun tsoma kansu cikin wani dama ta inda da wani lokaci zamu iya cewa suna so su yi tsere wa mazaje dama mutane ne wanda suke son birgewa hmm. suke son abubuwa na zamani na kawa hmm. to sai gashi kuma zamani ya zo suna ganin za a sa abun a wannan suna ganin da tun suna yi da kawayen su sai zama kuma suna yada wa duniya ana gani hmm. to gaskiya suna so su dan dominating wa mazaje da akwai wani namijin da yake ganin kan cewa shi bai da lokacin ma sa wannan abubuwan a yanan gizo su kuma mata duk abin da zai zama kawa ko kuma burgewa ko kuma yayi suna san irin wannan abubuwa su saboda ka kaga ana ganin kamar abu ne na na me zan ce abu ne kamar wasa amma kuma sun ɗauke shi da gaske kuma wanda duniya abin da take yayi kenan kuma ya zamanto cewa duniya ta mai da hankali wani ma in ba a irin wannan kafafen ya ga kaya ba ma ba zai wannan wani yana ganin ba zai iya shiga kasuwa ba hmm. wani yana ganin shi ba zai iya halar da kansa shiga hatsarurrukan da yake kasuwa ma shan mota wai haka ba ya fi ganin yana zaune daga gida ya yi oda a kawo mishi hmm. saboda haka kuma ta sun yi dominatin wani abubuwa saboda haka mu muna ganin ta kowane fanni yanzu mata suna ba da gudunmawa wajen bunƙasa harkar kasuwanci a Najeriya da arewaci har ma afirka gaba ɗaya hmm. gudunmawa da mata suke bayarwa a harkar kasuwa kuma wannan gudunmawa ya kamata gwamnati da kuma duk hukumomin da ya dace ya kamata su kalli wannan abubuwan su ga cewa eh waɗannan mata irin ɗawainiyar da yake kansu su mata ne wanda ya kamata a ce kamar da ka farko su zauna su ma hutawa hmm. amma ganin cewa suna so su bada gudunmawa harkar kasuwanci su taimaka wa ƴaƴan su taimaka wa mazajen ya zama to sun sa kansu cikin harka daban-daban su ne kasashen waje su ne kasuwannin ƙauye su ne kasuwannin birane su ne hmm. kawo abubuwa daban-daban wanda zai burge wanda kuma zai taimaka suna nan ta wajen ɓangaren kayan sawa suna nan ta bangaren abin da za a ci hmm. suna kuma kawo revenue misali haraji wa ƙasa girke-girke girke-girke in ba su yanzu ka fito wani da wani wani bai da iyali wani kuma matafiyi ne wani ya sauka a gari da wani su ne wajen dafa abincin duk wannan abubuwan harkar kasuwa sun yi dominating wanda ya kamata a yaba musu wajen guduma da suke kawa a harkar kasuwanci to idan wannan mm. magana kenan da ta shafi mahimmancin kasuwancin mata da ma bambance bambance haka da muke gani a kan musamman mata 'yan kudu masu kallon mu kuma kuna jin yadda mm. tattauna ta ke sun cewa da tare da comrade sa'id sambo kaftan wanda muna magana ne akan wato wasu maudu'ai da suka kai guda biyar yanzu dai mun riga da mun gama da magana akan mahimmancin kasuwancin mata yayin da kuma ya kara mana bayani akan irin bambance-bambancen da ake gani musamman ga 'yan kasuwa mata na 'yan kudu da ma na 'yan arewa wanda kuma tabbas kun san da cewa wannan lamari akwai bambanci sosai saboda su 'yan kudu sun riga da sun daɗe a cikin abu wanda wasu da dama suna alakanta abin kamar da cewa hmm. tsananin rayuwa ne ya sa wasu matan arewa duka suka shiga kasuwanci me gaskiya wannan lamarin eh to gaskiya a kasan a baya mun dan yi maganganu kan cewa akwai wasu yanki a arewacin Najeriya wanda ma matan ba sa iya kasuwa da sai dai a kawo a basu amma wannan matsanancin rayuwar da aka shiga hmm. ya sa su dole sun fito wannan babu ƙarya a ciki an shiga wani halin ha'ula'i wanda ya kamata a ce gwamnatoci sun shigo sun taimakawa tuntuni waɗanda suka shiga cikin harkan ya kamata a taimaka musu tuntuni waɗanda kuma matsanancin rayuwa ne ya sa su ya kamata a ce akwai gudumawa da hanyoyin da ya kamata ake taimaka ma waɗannan mata da suka fito cikin harkar kasuwa mm. za ka ga wata yanzu saboda matsanancin halin da aka shiga kasuwancin da take ma bai taka kara ya karya ba mm. ita dai ta kawo ta juya kuɗin nema mm. wata ga riban da za ta samu yana karewa akan motar da za ta hau nema zuwa kasuwa ce ta dawo amma burinta shine ba ta zauna haka ba dai saboda matsanancin rayuwar kai yawa a zai a siyo kayan a siyar ne a juya kuɗin a sake koma ba wai riba ake samu ba sai dan abin da ake samu wata zaka samu dama matsanancin rayuwar mijin babu ko mijin baya raye dole ne ta fito ta shigo kasuwa wani abu da take zuwa ta sarar a kasuwar ma bai taka kara ya karya ba hmm. wanda ya kamata a shigo a taimaka musu abin da muke nema a shigo a taimaka musu wayannan matan suna da wasu ma'aikatu da aka ajiye wanda ma'aikatun nan suna kiran suna irin nasu hmm. misali yanzu ka zo ka ce Federal Ministry of Women Affairs ka san an kira zonan kwacankwan mata aka kira hmm. kuma duk wayannan ma'aikatu da aka ajiye su ba su zaka ga ya kamata ah, su dinga yin kirkire-kirkire menene a kirkire-kirkire shine ya zama Minister da take wajen ko kuma shi da suke wajen yan eh, suna kirkire kirkiren ya dace a mata suna cikin kaza zaka mata a kirkire wani rapid abu wani abu na gaggawa wanda zai cire mata daga cikin wannan kuncin da suke eh suna kasuwan doya suna sayar da awara suna sayar da kulli kulli suna sayar da garin kwaki to yanzu bari mu yi odan garin kwaki ko kuma bari a odan kaza kuma a basu capital wanda za a saka ido a kai sun yi wannan abin ita ma'aikatar kenan ta shigo wajen taimakawa matan da wannan yanayin rayuwa kuncin rayuwa ya sa su shiga cikin wa'annan harkokin sai a taimaka musu a sako gwamnati saka hannunta wajen tallafa musu wanda daga daga madadin a ce mata ta je sari da naira dubu biyar ko uku wanda kuɗin mashin ma ya cinye wani abu sai ga kuma gwamnati ta shigo ma'aikatar su na mata sun kirkiri wani abu wanda zai tallafa musu ga an zo misali a bata dubu ashirin ko talatin ko hamsin Hmm. wanda da a ce to za ki dinga maidawa ko ana ga ko da in an ce kyauta ne ga za su lalata abin sai to za ku dinga maidawa lokaci lokaci akan kaza da kaza za ga matan sun ba da himma wajen yin abu so rashin kuncin rayuwa ya sa wasu mata koyin kasuwanci hmm. ya sa sun baro gidajen sun shigo harkar kasuwa hmm. wasu da kuma bangare suka saba su wanda wannan kusan kamar culture ne ko al'ada da yankin su cewa maza da mata za su fito su yi gogayya a harkar kasuwa da wannan kuma kaga tsari daban wayannan bangare kuma ko ina da irin al'adansu so amma duka abin da muke magana akai shine kasuwancin mata da wayanda suka taso suke gogayya wanda kuma al'adunsu ne da wayanda kuma wahala ce na rayuwa yasa suka shigo kasuwa hmm. wanda ya kamata a yanda muke magana kan cewa gwamnati musamman wanda suke da alaka da sunan mata hmm. su da Federal Ministry of affairs ma'aikatan mata su hmm. shigo su kalli irin waɗannan mata da suke gwagwarmaya suke hawa roka kamar da muke faɗa suke hawa trailer suke hawa gansu a jefa ka gansu sun bi dare ka gansu wannan sun bi dare sun tafi harkan fatauci ya kamata irin waɗannan ma'aikatu su duba irin waɗannan mata su hmm. shigo da gudumawansu wanda za su tallafa ma waɗannan matar wanda kasuwancin da suke da shi za su inganta shi za ya zama cewa an samu ci gaba harkar kasuwa kuma za su samu idan naira dubu ɗaya take samun riba sai da shigowar gwamnati tana samun dubu biyu dubu uku dubu biyar hmm. wanda za a samu sauƙin kuɗin biyan kuɗin makaranta da shi ake ciyar da yara da shi ake komai kaga kuma za su gane kan cewa eh ashe suna da wutar gwamnati wanda take kula da rayuwarsu take kula da abubuwan da ya dace a yi musu hmm. to kiran da muke yi shine ire-ire irin waɗannan ma'aikata irin matan da muke magana a kansu ma'aikatan su na mata ya kamata su kalli irin wannan abu ya bi ya dace su shigo su taimaka wa mata waɗanda suke waɗannan harkar kasuwancin domin samun ci gaba domin bunƙasa kasuwancin mata hmm. a Najeriya da kudancin da arewacin Najeriya baki ɗaya. To wannan kenan comrade kuma da fatan masu ruwa da tsaki za su ji wannan kira da shi kansa comrade Sambo Sa'id Kaftan ya yi. sau ganin cewa ita ma'aikatar ta wato women uh, ministry of women affairs wato ma'aikata ce da ta ta'allaka a kan mata da ma harkokinsu to tabbas idan ana kirkirar wato kasuwanci ko kuma a fito da wani tsari da za a tallafa musu jari musamman ƙananan mata da suke fama a karkara da yawa ko kuma da ma da suke cikin gari suke da burin yin wato shiga harkar kasuwanci tabbas idan aka yi haka to za a rage wato karfin talauci musamman ga wasu matan kuma ba za su zama cewa dole sun ta'allaka kan sai mazajen su sun musu ba zai zama cewa wato duk wasu matsalolinsu da dama za su iya magance su da fatan masu ruwa da tsaki za su je wannan kira kuma za a yi amfani da shi to kamar idan muka duba maganar karancin kuɗi da kuma wannan yana ɗaya daga cikin magana da take matukar yawo a nan gida najeriya hmm. da cewa dai ko a wani shirin mukan taɓo kullum saboda shi yake damun mutane kullum kullum kullum abin yana ƙara ta'azzara yana damun mutane sai kuma hmm. gashi ya zo abin ya haɗu da zaɓe wani ma yana son ya je zaɓe ba kuɗi wani kuma za ga cewa shi ba ma ta zaɓen yake ba yana hmm. neman kuɗin da zai ci abinci ne a mai kake ya kake ganin cewa musamman wannan harka ta karancin kuɗi a daidai wannan lokaci da aka yi zaɓe hmm. na shekara ta dubu da ashirin da uku na shugaban ƙasa ya kake ganin yadda ma aka gudanar da abin musamman idan muka duba yadda yanayin karancin kuɗi yake ci gaba da ta'azzara a ƙasar nan. to albasi gaskiya ni a irin tunani na. da kuma abin da na gani ya dace gwamnatin Najeriya ta yi ya kamata gwamnatin Najeriya ta fito ta yaba wa 'yan Najeriya ta yaba musu wajen namijin kokari da nuna jajircewa da nuna cewa su ɗan ƙasa ne na gari to kamar ina ga ah. kafin ka dora bari mu je mm. hutu rabin lokaci idan muka dawo sai ka dora daga inda ka tsaya to masu kallon mu karku shafa kuna cikin shirin ne na kasuwanci mu a yau inda kuke jin yadda tattauna mu da comrade sa'id sambo kaftan take kasancewa inda muke tattauna akan wato harkokin da suka shafi kasuwanci kamar yadda muka saba kullum yanzu za mu je hutun rabin lokaci idan kuma muka dawo shirin na kasuwanci mu yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a dakace mu barkan da masu kallon mu cikin shirin na kasuwancin mu kuma kamar yadda kuka ji kwamar ya fara bayani na dakatar da shi inda za mu yi duba ne akan magana da ta shafi karancin kuɗi da ta zo ta yi karo da harkar zaɓe wanda kuma al'umma da dama za mu so mu ji wani hali ma mutane suka tsinci kansu a cikin wannan yanayi comrade barka da cikin shirin na kasuwanci ma ka da ko zance da sai da kai <laughs> gaskiya mm. so abbasi abin da yake duba shine ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi jinjina ta yi yaba wa 'yan Najeriya wajen jajircewa da nuna cewa su 'yan ƙasa ne na gari mutum miliyan kusan casa'in da aka ce su kaɗa kura mutane suka fito har karfe tara caɗe na dare ana layin zaɓe sannan kuma har zaɓen bai kammalu a ranar ba aka waye gari mutane ma sun ajiye maganan wahalhalun kuɗi a gefe sun fuskanci kasan ya za a yi ƙasan ta zawo ta zauna lafiya ga matsanancin wahalar da aka shiga kwata-kwata bai fi sati daya zuwa biyu ba da ake cikin maganan kuɗi amma saboda kishin ƙasa da son ci gaban ƙasa mutane suka ajiye wancan magana to gaskiya idan ka dawo yaba musu da nake so gwamnatin Najeriya ta yi shine wasu da kafa suke tafiya mai nisa wajen domin su je su kada kura saboda matsalan da ake ciki na uh, cost of living wajen tsanancin rayuwa da ake ciki na rashin kuɗi wannan rashin kuɗi ya kamata a ce a duk yadda za a yi gwamnati ta dubi wannan al'amari don Allah ya sa wannan zaɓuɓɓuka suka daidaita aka yi gama duk abin da za a yi ya kamata a dubi wannan yanayi zaman zamanto cewa jama'a an fuskanci halin da jama'a suka shiga domin gaskiya rayuwa ya zama matsanancin rayuwa mutane suke ciki mutane ba sa iya samun abincin da za su ci maganan matsalan asibiti maganan matsala na rayuwa maganan asibiti da abinci shine ma mutane suka mai da hankali yanzu a kai. wanda wasu suna kwana biyu uku hudu sati guda ba su daura abinci ba sannan ya jefa wasu matasa cikin wani hali sace-sace dan wannan wannan kusan kaman wannan abubuwa ne da suka faru yanzu hmm. kana zuwa kafafe waje waje gida wajen hukumomi uh, wanda suke na community police misali vigilante police zaka kisa yanzu na sace sace satan waya satan abinci fasa shago hmm. matsaloli na rayuwa wanda wannan matsanancin halin ya jefa matasa a ciki to abin da muke kira gwamnati ya kamata in ƙasa suna cikin wani hali mara daɗi ya kamata a yi sauri a waiwai wannan ana duba zaɓe ana duba maganar canjin kuɗi ana duba wani hali al'umman ƙasa suka shiga gashi duk matsanancin halin sun ba da guduma an yi zaɓe to su ma sai a waiwaye su a ga cewa ya kamata a cire su daga cikin wannan halin da suke ciki ya zamanto cewa yunwa bai sa su sun zama suna aikata laifi ba hmm. sannan kuma rashin kwanciyar hankali bai sa su sun koma shaye-shaye ba don domin wani akan rashin kuɗin nan sai koma shan wani abu ya koma yana tunanin cewa ya sha wani abu ya bacci ma hmm. sannan kuma daga ya sha kuma sai ta sa ya tangarawa mashi je wani abun laifi saboda haka abin da muke duba shine wannan matsalancin halin da aka shiga a daidai lokacin da zaɓuka suka zo gaskiya gwamnatin Najeriya ya kamata ta yaba mu ɗan Najeriya wajen guduma da suka ba dukkan jihohi 36 da Abuja ba mu zaci za a yi zaben nan ba saboda halin da ake ciki tafiye tafiye ga gare wasu wasu wannan matsanancin halin ba ya hana su zuwa zaɓe a cikin gari ma su hau mashin zuwa wani unguwa sun gagara saboda haka kaga ashe an yi asarar wasu kuru'uma wanda ya kamata jama'a su kada lokacin zaɓe wasu kuma za su kwana da wani bakin cikin ku su tsere shekara hudu suna jin ciwon ga katin zaɓe amma saboda cost of living haɗin matsanancin rayuwa da ake ciki ya hana su zuwa yin zaɓen ba saboda haka ina ganin ya kamata idan Allah ya sa aka gama wa'innan aka sanar da zaɓuɓɓukan da ake na kafin ma a je zaɓen shugaban ƙasa gwamnoni da zai zo mm. ya kamata a jama'a waiwaye al'ummar Najeriya a cire su daga cikin wani halin da suke ciki mun tabbatar da cewa gwamnati abu mai kyau ta shirya amma a kullum ita gwamnati kuma tana duba rayuwar al'ummanta ingantaccen rayuwar da samu kasu zama sun kasance cikin kuncin rayuwa saboda kuncin rayuwar yana jefa al'umma cikin kasancewa wani hali mara kyau amma idan aka duba irin halin da suke cikin aka ga cewa masana da suke tare da gwamnati da kuma wanda suke ba da gwamnati shawarwari ya kamata kuma a baya suna ko ya kamata su dinga sanarwa gwamnati irin halin da al'umma suke ciki sannan kuma ita kanta gwamnati ko shugaban kasa ya kamata a ce ana rangadi mm. rangadin nan yana taimakawa albasi shugaban kasa yana iya fita ya tafi yanzu aka ga wani shugaban kasan ya tafi wani gari ya ja kwana daya kwana biyu sannan i lokacin da wannan matsanancin rayuwar ya fita ya kamata a dan fita a zaga na wannan abun ya faru misali ai mataimakin shugaban kasa yami ushu banjo din nan ai shi ma shugaba ne kusan na biyu ma a kasan nan shi ma a wani shirin da aka yi muka a baya akwai inda muke maganganun kan cewa shi ma ya fita trader money yana da wani program da aka yi ku jagoranta wanda wanda ake bada tallafin dubu goma goma yan yan kasuwa ya fita ya je kasuwanni kasuwanni a kasar nan dewa ya kamata irin wannan matsala ya gane wa idonsa ya gane wa sa hmm. kamar gwamnan babban banki da wakilansa na banki kamar da muka magana a ba wani program din mu ya kamata su fito su gani gani wa ido cewa ga halin da al'umma suke ciki shi shiga kasuwanni inda ake takumi a kasuwanni kamar da muke magana kasuwannin mata yanzu ah, yanayin kasuwancin mata ka je mata da suke fitowa su kasa kaya ya lalace yanzu ka eh. kasuwanci ya dawo sai dai in kana da na'urar pos nan to za ga ana ma dandazo a shago haka wanda za ga cewa ko bankuna ka je hmm. yanzu complain da aka je ka samu hmm. korafi ne na matsalar na tura kuɗi da pos sun fita kuma ba su shiga ba matsalar da ake ta fama da ita ke wanda haka na nuna cewa network ɗin ƙasan ma bai riga da ya sami ingancin da ya kamata a ce za a wannan shirin ba sai mm. kuma ga shi farat ɗaya mun tsinci kanmu a ciki to da muka duba mm. musamman a yankin arewa akwai magana da take nuna manoma sun ƙi sayar ma wato 'yan kasuwa amfanin gona saboda musamman irin manoman da ba sa amfani da wato banki za a hmm. cewa akwai maganganun da suke tayawa cewa sai dai su kwashi kayan gonan su je su ajiye a gida su hmm. ba sa sayar ma wato ɗan kasuwa duwan ɗan kasuwa da hmm. ba zai kawo tsoro kuɗi ba sai dai ya tura transfer hmm. wannan magana idan muka duba ta da mun taɓa yin magana akan karancin bankuna da ma masu rashin asusun shi kansa banki a wayoyin Najeriya kuma ga shi yanzu akwai kayan gonan amma sun saka sun je sun ɓoye a gida ba sa fitarwa ba sai da tura musu ta asusun banki wani ma yi da bankin ya fi so a shi kuɗi hannu da hannu kuma yanzu gashi ba kashi me za ka iya cewa eh to gaskiya dama shi tsari na iri duk lokacin da za a shirya abu a ƙasa ya kamata a kamar da muka mun sha magana na a baya masana ke shirya abubuwa na ci gaba to masana kuwa su dole sun duba hagu da dama menene alkhairi menene aka san rashin alkhairin duk wani abin da za a shirya to idan aka zo shirya waɗannan abubuwa abubuwan kaga yanzu misali bankunan da suke chairman kwamiti na bankuna na majalisa shi a bakin su muke jin kan cewa bankuna kusan kashi 85 mallaka ne na mutanen kudancin Najeriya 85 so mu kuma a arewaci wasu da dama sun shekara wani ya shekara kusan 70 hamsin yana kasuwa ba ruwan shi da banki banki shiri in baka mandan nan haka ake kasuwancin nan hmm. saboda haka dole ne ta sa su suke hana 'yan kasuwa kayayyakin su suke zuwa suka adana shi domin ba su yarda da wannan nambobin kuɗin da za a tura musu ba sannan bayan haka kuma nambobin in aka tura kuɗin ma kamar da ka faɗa ɗin nan mutane za a musu transfer amma ba sa gani kaga shirin yana da rauni kenan hmm. shirin da aka shirya ma kaga kasan babu takamaiman network din ma a kasan balle inda inda inda suke da bankuna ma suke da matsala balle inda namu na arewacin da babu bankuna a kauyuka saboda haka abin da duba ana shirya. rashin tasirin da abin zai yi a game da harkan kasuwanci a gwamnati gwamnati take ta duba shi ne ya rage harajin da gwamnati ke samu kasuwanci ya samu kuma baya tunda ɗan kasuwa na bukatan ya je a siya kaya a bashi kaya sai gashi dan kasuwa mai kaya ya hana kaya ya je ajiye kaya mm. kaga mai kaya bai samu ci gaba bai sayar da kaya ba balle ya sake siyo wani ya kawo shi ne siya bai siyo ya kawo masu bukatar ɗaɗɗaya kullum su kawo ya kawo kasuwa ba kaga an samu koma baya mm. kasuwancin na ƙasan ya dakushe ya samu ya koma baya domin wannan ah, yanayi da aka samu kai na canjin kuɗi ya koma saboda haka ni a ta ɓangare na ni gangan laifin wanda ya hana kayan shi ma dan kasuwa ba hmm. domin bai wayi gari bai kuma san abin ba an cuccuci yan kasuwa wajen transfer an cucuci 'yan kasuwa don fake alert da ake musu yanzu 'yan mm. kasuwa sun yi asaran kuɗaɗe da dama wasu mutanen mu na arewacin najeriya waɗanda dattawa ne wanda ba su san kan wannan abin ba za a ba su za su ba da waya su ce a cire musu kuɗi sai a cire musu kuɗi fiye da wanda abin da aka cire ba su san lambobin kuɗin nan ba an san ce a cire naira dubu hamsin mutum sai je bi akwai dattijan da aka cire masa wajen dubu ɗari sa dubu ɗari biyu da wani abu ne a cikin a cikin wannan ya je kasuwa ya gara a cire yana da gudanar duba a duba masa sai a ga naira dubu da kuɗi an kwashe masa kuɗi mai yawa a cikin wannan kuka mutane dole ya an ilmantar da mutane mm. especially yan kasuwanmu na arewacin Najeriya waɗanda ba su da wayewa akan wannan abubuwa mm. ya kamata sai an ilmantar da su ba zai yi mutum ya yi fatauci abu ba sai na tsawon shekaru yana wahala ya tara kuɗinsa ya zo kuma aka mai da kuɗin online ya zama kuɗi yana kan yanar gizo sannan kuma a zo a kwashe musu kuɗi yana ɗaya talauta shi zama wannan saboda haka sun gwamnati suke kallon hatsinsu ko dabbobinsu a ƙasa in ka kawo kuɗi a baka su kuma mai ɗan kasuwa da yake son zuwa shi kuma yana son kuɗi a yi ciro kuɗi babu hanyar ciro kuɗi saboda haka kaga an haɗu da mai siya da mai siyarwa hmm. an shiga damuwa ita kuma gwamnati harkan kasuwa ya dakushe ya koma baya sannan kuma harajin da ake samu ta hanyar kasuwannin nan kullum muna magana haraji haraji mutane suna ganin ne harajin nan da ita ce ake wasu kasashen mashi ne suke rayuwa da shi kamar United da Kingdom zo hmm. Ingila kenan da su kusan kamar harajin ita ce suka dogara da ita sannan ka duba kuma kamar irin su Switzerland da ka samu su ma bankuna ne a ƙasa ai hmm. bankuna na haraji harajin wasu abubuwan da ake samu da shi ake kira abubuwa saboda karkar mutane su rena harajin da ake kira a karɓa hamsin a karɓa ɗari a karɓa ɗari biyu na kasuwannin ƙauye da masu wannan harajin nan aka faɗa inda za a tafi da su daidai inda ya dace ma aka gaya maka abin da ake samu a harajin za ka yi mamaki kuma kullum ne ake samu abin nan kullum ake yin shi harajin nan kusan duk abin da aka ce maka ake samu ko naira naira ne kullum ake samu ai ba karamin kuɗi ne ba saboda kan ka ko kamfanonin da muke amfani da su yanzu misali kamar irin kamfanonin sada zumunta kamfanonin wayoyi da muke amfani da sunan ko katin naira ɗari ɗari ɗari ake siya a kullum ai ba ƙaramin kuɗi ake samu ba saboda haka mutanen mu na arewacin Najeriya 'yan kasuwan mu dole ne ba za su sayar da kayayyakin su ma 'yan kasuwa ba hmm. domin an akwai hanyoyi da dama wanda ake cutar da su bayan ma ba su waye akan abu ba wasun su ana kuma cutar su wajen fake alert wajen a cire musu kuɗi kamar muka faɗa ba dole ne sai an zo an saka ido wajen an yi gyare-gyare wajen samar da bankuna wajen wajen samar da bankuna wajen wayar da kan mutane wajen su gane harkan yanar gizo su gane yadda ake kasuwanci sannan kuma su mallaki bankuna domin samun ci gaba suna ban shirin baka mandan sannan kuma suna yin na a banki sannan kuma a goya musu harkar banki su maliki POS kamar da wasu suke yanzu haka za ga mutane suna kokarin siyan wa'annan abubuwan domin ya zama dole tunda da gwamnati ne ta kirkiro abu ba hmm. a ce ba za ta iya ba dole ta kirkiro din amma ta inganta ko kuma sai ku kawata shi sai ga abu ya tafi daidai to kamar wannan magana kenan a idan muka duba hmm. maganar mu ta karshe akwai hmm. cin ana cewa ba a sayan kayan gona sai kuma gashi a jihar Yobe wato an ce abinci kayan abinci da dabbobi sun faɗi warwas Mm. wanda wannan lamari na san wasu dama za su ji daɗi wannan abu saboda ko su je su sayo yayin da kuma mm. na san tabbas wannan abun ba iya raba eh, nasaba da mm. harka wannan rashin kuɗin koya kake gani eh to gaskiya duk lokacin da aka ce ma isu eh, kaga kamar mun taɓa faɗa a program damu shi tushen arziki kamar da hausa suke faɗa kaga noma kiwo kasuwanci waɗannan su ne tushe na arziki duk wanda ka gan shi a cikin wannan harkar cikin Allah da akwai rufin asiri a ciki hmm. so amma manomi eh, makiyayi misali hmm. ko wanda yake mai wadata wanda makiyayi ne yake da dabbobi ko kuma mai kokwa kokwa da yake da shi hmm. sai ka duba lokacin da ya sha wahala yake ta kiwon wannan abun yake ta kashe masa kuɗi inda zai yi lissafi bayan ladan da yake ciki sai ya kuma abun babu riba saboda kuɗin da ya tirenin tun aihuwar dabban ko hmm. saniya ko akuya ko tinkiya ko rago har tsawon wannan lokacin lokacin zai zo kuma zai amfani abin sai ga kuma aka samu wannan matsala haka kuma shi manomi da ya noma abu da ya fito da shi taki nawa ake sayan taki ga wahalar samun taki ga wahalar noman ga wannan abubuwan hmm. to yanzu wani faɗowar wasu da aka yi ko da wani ya murna an samu sauƙi shi manomin idan ya zauna ya lissafin wasu da damun su ƙananun manoma misali ƙananun ma wanda suke samun kayakin a wahala sai duba nawa sai take noma ma ba zai iya ba saboda yana tunanin ga kuɗin da ya kashe wani misali ya saka ya saka adadin kuɗi kaza wajen a gona sannan da ya tashi yanzu sai har sai kasuwa kasuwan dabbobi da kasuwan hatsi sai faduwar wasu to insha Allah cikin waɗanda waɗannan faduwar da dabbobin da suka yi da kuma hatsin nan da suka faɗi ni na tabbatar da cewa akwai waɗanda mu masu siya Hmm. zai mana daɗi sai al'umma daɗi cewa eh a buhun masara ya yi sauki buhun gero ya yi sauki dabba ragon da kake siya naira dubu talatin ta da dubu ashirin ko dubu sha takwas kaga mai siya shi zai ga sauki ya samu shi kuma mai siyarwa wahala ce ta sa shi dole sai ya siyar hmm. sannan kuma yana duba wahalin da yi wa dabban nan ko kuma wahalin da yi na noma wajen wannan abin nan to wannan haƙƙi in aka tattara duk wannan abun faduwa warwas da dabbobi daga kayan hatsi suka yi idan aka duba sai a ga cewa akwai ta inda gwamnati ta shigo shine ko wannan maganan kuɗaɗe da muke wannan matsanancin hali da aka shiga da abubuwan da ake mutane ba ta dabbobin ma suke ba hmm. ba ta cin naman suke ba gara ma hatsin mota da sa duba abinci ne suke duba saboda haka ya zama dole ne duk abin da za a yi ka gane cewa 'yan ƙasa ne suka bautu suka yi wannan noman 'yan ƙasa ne suka bautu suka kiwata wayannan dabbobin sannan kuma abubuwan da ake tsammani a samu daga bangaren su shine su kawo bunƙasa kasuwanci a harkar a ƙasa sannan sun yi iya wannan ƙoƙarin to idan aka ya faɗuwar wasu yanzu dabbobin sukan faɗuwar wasu abincin su ba wai ba wai ba ma murna bane abu ya sauki muna murna abinci ya sauki dabbobin su ya sauki amma lokacin da abin ake bukatan ya sauki shine a farko ina jin hawan shugaban ƙasar nan hmm. akwai lokacin da kayan abinci yi tsadan gaske dabbobin suka yi tsada akwai kuma lokacin da shekaru ba zan iya kawo shekaru ba amma wannan shekaru tabbatsan da ya din a ciki aka samu abu ana cikin haka sai abu ya fara sauki aka zo a wannan gwamnatin an auni wake naira tamanin naira ɗari biyu a wannan gwamnatin mudinsa sannan kuma an zo an sai buhun masara naira dubu biyar ni da ido na ga wannan abuwa abinci ana sayan shinkafa yar gida irin namu na arewacin Najeriya naira ɗari biyu ɗari da tamanin ɗari biyu da ashirin ana auna saboda me ya faru noman da aka yi aka kawo kasuwa kafin ku cinye wani noman ya sake zuwa hmm. ɗanyen abinci sun fito za a samu dankali za a samu doya za a samu gwaza za a samu waye masara da a same su ga sabon abinci bai gama tafiya ba ga ɗanyen abinci ya zo hmm. sai abinci ya wadata a kasuwa kafin ka zo na to kaga a wannan lokacin idan aka ce an yi tsadan abu sai a ga laifin yan kasuwa to lokacin dole abinci ya sauki to amma yanzu a matsanancin hali ake kuma ana sayan abincin a tsada amma sanadiyar hali da aka shiga na matsanancin hali da aka shiga dole dan kasuwa ya karyar da abinci domin domin ya samu sauki a gar maybe buhun masara ko buhun gero ko dabbar da za a sayar wata bukata shi ne wannan abin yake so je yi ba a zuwa siyan kaya in kun zo kun kasa kaya a kasuwannin ƙauyuka kace zo zama ake dabbobin ba a siyar su yanzu mahauta da suke akwai mahaucin da yake yanka yake yanka raguna uku ya koma yanka rago daya haka kuma akwai masu siyar da abinci wanda in ka je shagunan abinci duk sun rage quantity yawan abinci da suke dafawa na siyarwa saboda ba ma ci abin ba masu cin abinci hmm. haka kuma kasuwannin kauna dole ne a wannan jihar da aka ce dabbobi da a hatsi sun faɗi warwatsa na dole su faɗi na abin basi saboda yanayin kasuwa da yanayin da ake saboda haka mu kiran da muke shi ne kullum a dinga duba irin rayuwar 'yan ƙasa hmm. kar su faɗa cikin wani yanayi mara kyau idan aka sayar da waɗannan abubuwan haka gobe wanda cikin kashi a cikin kashe ɗari na wanda suke kasuwancin ya faɗuwar wasu hakan na dabbobi da hatsin gobe sai ka samu kashi hamsin ba za su iya kiwon ba ko ba za su iya noman ba su masiya masayan abincin su kan da su samu amfani sai samu sauki dama babu wannan amma mai siyarwa da mai kawowa mai producing daga gona mai yin noman ya fito da ita da mai kiwata livestock din wannan dabbobi masu rai din za a waye gari cikin kashi 100 kashi 50 ba za su iya ba domin matsanancin halin da aka sa su samu kansu cewa na kasuwa ya faɗi babu riba babu wani ci gaba da aka samu ina ganin kamar idan gwamnati dubi wani al'amari aka inganta rayuwar 'yan ƙasa to za a samu ci gaba kuma za a samu sauki a cikin wannan to comrade muna matukar mm. godiya sosai da wannan bayani da kai mana tun daga farkon shirin har zuwa wannan lokaci kuma na san duk wanda ya kalla wannan mm. shiri tabbas ya faɗakartu da irin maudu'in da muka ɗauko da ma bayanin da kai na gamsar da su saboda hali irin na lokaci na ga mm. duka duka anan za mu karkare shirin wanda sai dai wani jikon idan Allah Allah ba mu lokaci ka samu mm. dama insha ka samu zuwa za mu ƙara duba wani maudu'in da za mu sake magana a kan shi na godiya to masu mm. kallo a duka duka iya abin da za mu yi kawo kenan a cikin shirin na kasuwanci koya a wato a madadin ni da shirye shirin na gabatar Abdulbasit Haruna sai kuma bakon na wato Comrade Sa'idu Sambo Kaftan nake cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya kuma a huta lafiya bi salam